بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفر تفسير تنزر القرآني كي قباتر تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة المدسر أن سوكر إتا أمكا دقا منفو في أمرني دا وا وجنكلا وقتا موسك أليتا da yin gargaɗi da alƙur'ani da tsoratar da su lahira. Tafsiri Ya ayyuhal muddathir Ya wannan mai lulluɓa da tufafinsa shi ne annabi. Qum fa'anzir Ka tashi ka tsoratar da mutane azabar Allah. Wa rabbaka fakabbir Kuma ka girmama Ubangijinka. Wa thiyabaka fatahhir Kuma ka tsarkake kanka daga zunubi da tufafinka daga najasa. والرجز fahjur kuma ka nisanci bautar gumaka. Wala tamnu tastakthir kuma kada ka yi baiwa don neman ƙari a kai. Wali rabbika fasbir kuma ka yi haƙuri don Allah akan abin da kake haɗuwa da shi na cutarwa. Fa'iza nuƙira fin naƙur. Idan aka yi busa a cikin ƙaho busa ta biyu. فذلك يومئذ يوم عسير to wannan rana rana ce mai tsanani. Alal kafiri na ghairu yasir. Ba mai sauƙi ba ce ga kafirai. Zarni wa man khalaqtu wahida. Ya wannan manzo, rabu da ni da wanda na halicce shi, shi kaɗai a cikin mahaifiyarsa, ba tare da dukiya ba, ko ‘ya'ya ba, shi ne maƙiyi, Walid bin Mugira. وجعلت له مالا ممدودا kuma na bashi dukiya mai yawa wabani na shuhuda na bashi ‘ya'ya waɗanda suke tare da shi suna zuwa wuraren taro tare da shi ba sa rabuwa da shi don tafiya wani wuri saboda yawan dukiyarsa wa mahattu lahu tamhida na yalwata masa a cikin rayuwa da arziki da ‘ya'ya dukkan yalwatawa. ثم يطمع أن أزيد sannan tare da kafirce min da ya yi yana kwaɗayin in ƙara masa bayan duk wannan abin da na bashi. Kalla innahu kana li ayatina anida. To lamarin ba kamar yadda yake tunani ba ne, tabbas shi ya kasance mai taurin kai da ƙaryata ayoyinmu waɗanda muka saukarwa manzanmu. سأرهقه صعودا da sannu zan ɗora mashi azaba mai wahala wadda ba zai iya ɗauka ba. Innahu fakkara wa qaddar Hakika wannan kafirin wanda ne masa ni'ima da waɗancan ni'imomi ya tsaya ya yi tunani game da abin da zai faɗa akan alkur'ani don ya ɓata shi kuma ya ƙaddara hakan a cikin zuciyarsa. فقتل كيف قدر don haka an tsine masa an azabtar da shi ta yaya ya wannan ƙaddarawar. ثم قتل كيف قدر sannan aka kuma tsine masa aka ƙara masa azaba ta yaya ya yi wannan ƙaddarawar thumma nazar sannan ya sake tunani da natsuwa a cikin abin da yake faɗa thumma abasa wa basar sannan ya ɓata rai ya ɗaura fuskarsa yayin da bai samu abin da zai soki alkur'ani da shi ba. Thumma adabara wastakbar sannan ya ba da baya ga barin yin imani kuma ya yi girman kai ga bin annabi. فقال إن هذا illa سحر يؤثر sai ya ce wannan abin da Muhammad ya zo da shi ba maganar Allah ba ce kawai sihiri ne yake ruwaito shi daga waninsa. in hadha illa qaulul bashar wannan ba maganar Allah ba ce maganar mutum ce kawai sa uslihi saqar da sannu zan shigar da wannan kafiri wani gida daga cikin gidajen wuta ita ce wutar sakara ya shiga ya sha zafinta wama adraka ma saqar ya annabi muhammad me ya sanar da kai wutar sakara لا تبقي ولا تذر ba ta barin abin da ake azabtarwa da ita face sai ta gama da shi sannan ya dawo kamar yadda yake a da sai kuma ta dawo kansa haka za a yi ta yi lawahatun lil bashar mai tsananin ƙuna ce da canza fatar jiki alaiha tis'ata ashar a kanta akwai mala'iku guda goma sha tara su ne masu gadinta وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر ba mu sanya masu kula da wuta ba sai mala'iku mutum ba zai iya da su ba kuma ba mu sanya su a wannan adadi ba wato sha tara face sai don jarrabawa ga waɗanda suka kafircewa Allah don su faɗa abin da suka faɗa sai a ninka musu azaba kuma don Yahudawa waɗanda aka ba su a taura su sakankanci haka ma nasara waɗanda aka ba injila su masu sakankance yayin da alkur'ani ya sauka yana mai gaskata abin da yake cikin littattafansu muminai kuma su ƙara imani saboda ahalul kitabi sun dace da suka kuma kada yahudu da nasara da muminai su yi shakka su yi taba ba akan haka kuma don waɗanda suke da shakka a imaninsu da kafirai su ce me Allah yake nufi da wannan adadi mai ban mamaki to kamar yadda wanda yake inkarin wannan adadi ya bata kuma wanda ya gaskata shi ya shirya to haka Allah yake batar da wanda ya ga damar batar da shi ya shiryar da wanda ya ga damar shiryar da shi babu wanda ya san rundunar ubangijinta saboda yawanta sai Allah tsarki ya tabbata a gare shi wuta kuma ba komai bace face tunatarwa ga mutane waɗanda suka san girman Allah tsarki ya tabbata a gare shi wal والقمر maganar ba kamar wadda wani daga cikin mushrikai yake rayawa ba ne cewa shi zai isar wa abokansa masu tsoron jahannama zai kawar da su daga kanta Allah yana rantsuwa da wata ba haka lamarin yake ba wallaili iz adabar yana rantsuwa da dare yayin da ya ba da baya wasubhi iza asfar kuma yayi rantsuwa da asubahi yayin da ta fara haskawa إنها لإحدى الكبر تباس وتر جهنم تنا ديرك تكم من يم يم سيفو ما سجلما نذيرا للبشر وجن رازن روا دصورة روا متاني لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر تكو متاني wanda ya ga dama daga cikinku ya ci gaba da aikata imani da ayyuka na gari ko kuma ya ci gaba ta hanyar aikata kafirci da sabon Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahina Kowace rai za a kama ta ne da abin da ta aikata ko dai ayyukanta su hallakar da ita ko kuma su kubutar da ita daga hallaka. Illa ashabal yamin. amma ban da muminai su ba za a kama su da zunubansu ba za a yafe masu saboda abin da suke da shi na ayyuka na gari. في جنات يتساءلون kuma su a ranar alkiyama suna cikin aljannatai sashensu yana tambayar sashi anil mujrimin game da kafirai waɗanda suka hallakar da kansu ta hanyar sabon Allah ma salakakum fi saƙar suna ce masu me ya shigar da ku cikin wutar jahannama قالوا لم naku minal المصلين sai kafirai su amsa da cewa ba mu kasance daga cikin masu yin sallar farilla ba a duniya walam نك نطعم miskin. kuma ba mu kasance muna ciyar da mabukaci daga dukiyar da Allah ya bamu ba Wa na نخوض ma'al الخائضين kuma mun kasance tare da mutanen banza duk inda suka kasance muna biye da su muna tattaunawa da waɗanda suka ɓace halakaku. Wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryatawa da ranar sakamako. Hatta a al-yaqin muka ci gaba da ƙaryatawa har mutuwa ta zo mana ta shiga tsakaninmu da tuba ga Allah. فما تنفعهم شفاعة الشافعين kuma ranar alkiyama ceton masu ceto ba zai yi musu amfani ba daga cikin mala'iku da annabawa da mutane na gari domin yana daga cikin sharaɗin karɓar ceto yarda da wanda za a ceta. Fama لهم عن tazkirati معرضين menene ya sanya waɗannan mushrikai suke bijirewa alkur'ani كأنهم حمر مستنفرة wajen bijirewarsu ga alƙur'ani ka ce jakunan daji ne masu tsananin gudu. Farrat min qaswara waɗanda suka guje wa zaki saboda tsabar tsoronsa. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره kawai dai kowanne daga cikin waɗannan mushrikai so yake ya zama da akwai wani littafi kusa da shi da zai faɗa masa cewa muhammad manzon allah ne kuma ba wai don ƙarancin hujjoji da rauninsu ba kawai taurin kai ne da kuma girman kai كلا بل لا يخافون الآخرة lamarin ba haka yake ba abin da yasa suka ci gaba a cikin batan su shine su basu yi imani da azabar lahira ba ne don haka suka zauna a cikin kafircinsu. su kalla innahu tazkira ku saurara hakika wannan Alƙur'ani wa'azi ne da tunatarwa faman sha'a zakara wanda ya ga damar ya karanta alkur'ani ya wa'azantu da shi to ya karanta ya wa'azantu da shi ɗin. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة amma fa ba kowa yake wa'azantuwa ba sai wanda Allah ya ga dama ya wa'azantu Allah shi ne wanda ya fi cancanta a ji tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana kuma shi ne wanda ya fi cancanta ya gafarta zunuban bayansa idan suka tuba zuwa gare shi